وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa akan ni'imar musulunci da ya kuma ba mu imani ya ba mu alkur'ani ya ba mu sunna ya dora mu akan tauhidi muna yi wa Allah godiya da ya ba mu lafiya ya ba mu hankali ina yi wa Allah godiya godiyar da ta dace da shi da girmansa da matsayinsa godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanya yin aure sunna ne a cikin musulunci kuma ya sanya a cikin halitta su yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan sunna Allah ya yi mana dukkan tsari da za mu rayu da iyalanmu a gidajenmu ina shaidawa babu abun bautawa da dacewa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kadai shaidar da nake tanadi da ni da ku zuwa ga ranar tashin alkiyama ranar da za a wato tashi na kabari ya Allah ka ba mu tafiya a sa'a ira da amincin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi sallam wanda ya girmama mace ya tsare darajar mace ya tsare matsayin mace ya ɗaukaka kimanta a cikin al'umma godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya mana wannan annabi ya zama shine mu da muka yi imani da shi muke bin sa dare da rana yayi aiki kwarai ya bude idanuwa waɗanda suke makafi sallallahu alaihi wasallama ya yayi kurumta ga kurabe zukatan da suke a jimke a toshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yayi musu wannan duhu shine mai faɗa mafi alkhairi a cikin ku ya ku yan uwa mafi alkhairi a cikin ku shine mafi alkhairi dangane da iyalinsa yace ni na fi ku alkhairi akan iyalina tsira da aminci Allah tabbata gare shi da sahabbansa da tabi'ai da wanda suka bi su kyautatawa har ranar ƙarshe ya ku yan kwana ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa kuma ku bibici al'amarin ubangiji a fili da koye a fili ka tuna Allah a koye ma ka tuna Allah ka sani cewa wallahi za ka tsaya a gaban Allah kuma zai tambaye ka akan dukkan abin da ka aikata na alkhairi ko na sharri ku sani cewa dan adam bai taɓa sanin wani addini ba ko wani ci gaba ba dangane da harkar mace irin addinin musulunci da ya kawo ci gaba da ɗaukaka akan kulawa da iyali ba wanda ya kula da halittar mace rayuwa ta gidan aure da rayuwarta a duniya gaba da irin addinin musulunci saɓani yadda makiya Allah abokanan gabar musulunci masu ƙoƙarin blackmailing na musulunci kullum suna yakar addini cewa addinin musulunci ya tauye mataki la wallah babu wani addini da ya mutunta ya mace yace a kula da ita kafin ai aurenta da bayan aurenta irin addinin musulunci ba ai wannan addinin ba babu shi to amma suna da baki suna da surutu suna da ƙarya za su faɗi duk abin da suka ga dama har ka ga mutum musulmi ya wayi gari yana buɗe baki yana sukan addinin musulunci akan sha'anin mace fa lillahi wa inna ilaihi raji'un mace fa a musulunci tana da matsayi tana da karama maɗaukakiya, tana da sha'ani babba Allah ya kula da ita manzon Allah sallallahu ya kula da shakhsiyarta shi yasa aka sauke haƙoƙi da dokoki da suka shafi rayuwa ta aure amma a jahiliya irin rayuwar waɗannan kafirar a rayuwa irin ta jahiliya wallahi mace ba ta da kima sil'atun tuba'u wa tushtara iyaye da kakannin waɗannan kafiran da suke zagin musulunci a yau akan sha'anin mace su ko mace a tarihi a su wata kadara ce da ake kai ta kasuwa a siya a siya mace a wancan lokacin kasa ta ake kamar yadda ake kasa yalon bello a ba da kuɗi a je a siye ta amma musulunci ya zo ya canja ga canfa mace da ake yi a wancan lokaci ga wulakantar da mace da ake yi a wancan lokaci an kai yanayin da idan mutum fa ya mutu a da ubansa idan mutum ubansa ya mutu ya bar mata da uwarsa da kishiyoyinta mutum fa yakan iya zuwa ya ɗauki bargo ya lulluɓa wa wata mata da ya ga ta masa a cikin matan ubansa ya riƙe ta wannan fa daidai ne a tsari na kafirci ya ɗauke ta matar ubansa ya keɓanta da ita an yi lokacin da a jahiliya fa mace fa ba ta da gado ba yadda za a yi wani ya mutu wai a wa mace wani abu a'a ita ma tana cikin kayan gadon hadihi hiyal jahiliya wannan shine rayuwar kafirai rayuwar jahiliya ba ta da gado ai ita din ma kayan gado amma qur'ani yazo annabi yazo yace lil rijali nasibun mimma talakar walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa yace maza suna da rabon su walin nisa'i nasibun su ma mata suna da nasu ya bawa maza nasu ya mata nasu akwai adalcin da ya wuce wannan da fa ba a ma bata amma zuwan musulunci ya ɗauka ya bata akan tilasta wa mace a dole a sadu da ita a da a dole kuma akan iya tilasta wa mace a dole dole wani ya aure ta tana so ko ba ta so kamar yadda suke tilasta wa mace a dole su karuwanci da ita duka wannan yana nan a tarihi kafirai abin da suke yi kenan sai da musulunci ya zo ya nemar wa mace yanci amma yau saboda ruɗi na kwakwalwa da gajeren tunani za ka iya tarar da mace musulma ta fito kafafen yada labarai tana rena karantarwar musulunci tana sha'awar rayuwa da turawa har ma wata ta fito tana cewa ba ta ga amfanin aure ba ba ta ga amfanin aure ba banda bala'in wahala da ke ciki ita ba za ta yi aure ba yarinya ce karama da bata wuce shekara goma sha bakwai sha takwas ba aka yi ta kwamentin a ƙarƙashin maganarta jahilai marasa addini marasa tsoron Allah suna gaskiyar ke ba abin da ke cikin aure in ban da wahala da bauta ba to kada ki aura sai kika cuciwa sai kika ragewa in kika shiga wata aka kona ki wa zai asara ba wanda zai asara so ana rudin ƴaƴanmu da sukan musulunci cewa addinin musulunci ya tauye musu aiki. wanda wannan kuma wallahi ba haka bane ba ko da mace ta yi niyyar ta kame kanta wallahi ba ta isa ba ita fa sai dai a mallake ta amma ba za ta mallaki wani abu ba kuma a da idan ka auri mace a jahiliya duk abin da ta mallaka kai miji kai ne ka ga dama kai abin da ka ga dama da dukiyarta ka siya ka siyar ka kashe ka yi ba ta isa ta yi magana ba wanda wannan rayuwar har yanzu ana yin ta kafirai waɗanda ba musulmi ba suke zage musuluncin har yanzu suna yi mun je wani ƙauye a jihar a can wajen zuru can kebbi wajen tsakanin kebbi da sokoto wasu ƙauyuka can muka tarar da abin mamaki mata ne na maguzawa wanda ba su musulunta ba mazan suna gida a kwance da rana su kuma matan su suke shuka su suke noma su suke tsaro itace mace sai ta tara itace a kofar gidanta wallahi ya kusa tudun masallacin shekara guda za ta yi tana tsaro itace kullum ta fita daji sai ta tara itace ka rasa me za su da itace ina namijin yana kwance baya komai kuma ta dawo ta nemi abincin da za a ci ta dafa musu ya ci ya kwanta ya bacinsa baccinsa tsarin kafin kenan amma irin waɗannan suna da bakin da za su zo su zage musulunci mu aka ce a kai ta gida a ba ta kudin kitso a ba ta kudin lalle a ba ta kudin kunshi eh, eh, a ba ta kudin dan eh, kunni a ba ta kudin gazal a ba ta kudin yaji a ba ta kudin menene komai ai mata a gina mata gida mutum sai ya zo yana da mata daya ya gina mata gidan biliyan daya mace ɗaya tsigau ɗaya wataƙila ma ba ta sallah akan lokaci amma ya gina mata gidan biliyan ɗaya ya ce ai ya gida wa iyalinsa sai ta tafi shi moriyar duk wanda ya gina gida matarsa sai ta fi shi cin moriyar gida in ka irga awannin da kake a gidan da awannin da matarka take yi da cin moriyar gidan wallahi malam iyalinka ka ka wannan islam bai ikramin mar'a ba ba ga sunan matan kafiran muna ganin su a shago da su ake sai da kwallon tarki ba ba ga sunan a wurin su muke sayan rodi ba ba ga sunan a wurin su muke sayan magani ba ba ga sunan matan kafiran su suke zuwa suke kasa abinci suna sayarwa ba ina matan musulmi suna cikin gidaje suna kwance suna cin abinci har ma mace ta iya bude ma baki ta ce ita ba za ta iya yin abinci ba zai dai ka nemo mata yar aiki in ba za ka nemo ba kuma ka bari duk matan musulmi suna yi kuma mutum ya je nemo yar aikin ya kawo mata amma kuma duk a zo a zage ni mace guda ɗaya yau idan za ka aurar da ita za ka kai ta gidan mijinta wallahi kai ka kashe mata miliyoyin kuɗi akwai uwar da take gaya min ta tura a je a sayo wa yar ta gado a dubai na naira miliyan goma na ce haba hajiya ka ta na miliyan goma miliyan goma gado ɗaya kawai ta ce mana wannan ai ai ba ma guda ɗaya bane ba ai wajen guda uku za a saya aiki akwai na miliyan goma za a sai mata na bakwai za a sai mata na biyar a wancan daki a wancan daki kuma zuwa za a yi lulluɓa masa tsumma fa da shi da gadon azara da shi da gadon katako na wancan kasuwar katakon nan duk wasu dai uban sai sunan su ne gado kwanciya kawai za a yi kuma me na katakon ma yayi birgima ma har yanzu sallar asubai alaysa hada ikraman lil mar'a yanzu wannan ba girmama mace bane a kayan cikin kawai mutum sai ya kashe wa mace yasta sai ya kashe mata naira miliyan biyar miliyan shida a kayan cikin kawai a tolet ɗin mace kaɗai guda ɗaya tolet ɗinta da aka yi mata sai a kashe naira miliyan biyu miliyan uku wannan waye ke wannan duk al'umma musulmi ne suke wallahi waɗannan arnan a kudu na rantse da Allah ba sa iya yin matan su wannan amma kuma su za su zo su yi taro su zagi musulunci su ce addini ya tauye mashakinta wal iyazu billah tilka idan qismatun biza wannan zalunci ne wannan ha'inci ne wannan cin amana so ya koyan wana ku sani cewa wannan addini namu na musulunci addini ne da ya girmama ya mace kwarai da gaske aka ce ai aure me yasa aka ce ai aure dan addaraci da mace me ban abarta ce ta yawo wancan ya bita wancan ya bita ai gwanda mutum ɗaya ya aure ta ya girmama ta ya ajiye ta a gida bai yi ba ma ba daidai ba ne a fitirar ɗan adam ma a ce mace tana alaƙa sama da namiji guda ɗaya amma aka ce a karrama ta a girmama ta a mutunta ta a kawo ta gida a kula da ita a ba ta abincin safe da na rana da na daddare a kai ta asibiti in ranta ya ɓaci a rarrashe ta a yi mata duk abin da za a yi na mutuntawa da kimantawa wannan duk yana nuna mana addini addini ne mai kula da haƙƙi da lutsufi da ainihin wato tausayawa addinin musulunci ya ce mazaje su kula da matansu su tausaya musu su nuna musu ƙauna su yi musu afuwa su yi musu rangwame su a ainihin wato jikansu kuma su taimake su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama yana zama a gida ya yi aiki tare da matan su taimaka musu na ayyukan gida suka ce da an kira sallah kuma to ba sani ba sa go kawai sai bar duk abin da yake sai ta kuma sallaci haka su ma matan aka ce su kula da mazajensu ni zan sha wahalar masara da ɗaukar nauyin rayuwarki asibitinki gidan da zaki zauna magani zirga-zirganki ɗan kunnanki kitsanki man shafawanki lallanki sabulinki omanki manki da man da yajinki da tattasarinki da tumatarinki da komai ni zan dauke nauyi ke kuma sai da gida Wala walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf rijali alayhinna daraja Allah yace irin nauyin da yake kan maza na haƙƙin mata na su kyautata musu to haka su ma mata akwai nauyin haƙƙin maza a kansu su kyautata wa mazansu kowa an raba masa aikinsa wancan ya yi kaza wannan ya yi kaza amma an juya al'amari har mace za ta iya zuwa gida duk gatan da ka yi mata sai maka tsiwa wani ya gina gida ya tamfasa gida ya kashe kuɗi da miliyoyin kuɗi ya ajiye matan nan malam ta ci ta koshi malam kamar za ta fashe ta fi shi biyo shi matan mutum fi muke ba wallahi da haske ya ce amma ka ganta nan wallahi ban isa in ce ta yi ta yi ba ban ce in ce ta bari ta bari ba ka ba da umarni ba za ta bi ba matar bahaushe ba su da yake inda Allah ya jefa ki a kudu kin auri wani kaza da ba a musulunci kika zo ba da kin bautu kin wahala kuma kin yi da'a amma ya lai ka ce a yi ba za a yi ba wata ma cewa take ba zan yi ba duk abin da za ka yi kai ni kika gaya haka an gaya maka banza an gaya maka da shi kenan za ki gani ya tafi ba zai iya komai ba gobe kuma haka zai ki dawo ba inda ake wannan abin sai matar haushi ba kula ta ina yin wannan magana ne saboda akwai wasu da aka wanke kwakwalansu a cikinmu suna zagin musulunci da musulmai akan cewa wai ana sauke hakkin mata yau akwai inda ake kula da hakkin su ake taimakon su irin addinin musulunci babu wallahi sai ka zo duk abin da za a yi da ka je gurin iyaye sai su ce alaji ka yi hakuri sai a baka hakuri kuma wallahi in ka koma sai ta ta maka wannan abin da ta yi maka haka ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa amma duk da haka aka ce mu musu afwa mu musu rangwame mata ku kula da hakkin da Allah ya dora muku na kula da gida kula da tarbiyya kula da ainihin mai gida kula da dukiyar mai gida kula da mutuncin mai gida kula da amanar mai gida wannan wajibi ne a ku, shi ko mai gida ya kula da ciyarwa da shayarwa da ɗaukar nauyi da sauran abubuwa ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa da yawa daga cikin mu mu musulmi da mazan mu da matan mu muna jahiltar hakkokin da ke tsakanin mu na auratayya zan fara da mata Abin da Allah ya ɗora mana a kan matanmu da muke aura amana ce na farko dai bai halatta mutum ya banta da wata mace da sunan matarsa ce ta aure ba ba tare da ya ba ta sadaki ba don ƙur'ani ya ce ba ta sadaki dole ne shine wani kuɗi da ake bayarwa a yi yarjejeniya kan cewa na ba da wannan kuɗi a matsayin sadaki zan auri wanci babu aure idan babu sadaki dole ne tilas ne kuma wannan sadakin hakkin matar ne ba hakkin babanta ko hakkin uwarta ko hakkin yayarta ba in an karbi sadaki a karwa amarya sadakinta in kuma ba a da wadatar kayan auren da za a yi mata to sai a ce ga kudin sadaki kenan an siyo miki kayan kicin da shi tun da bayan da za a yi amma yau akwai wadata a danka mata kudinta ta shiga da shi gidan mijin ce ta jalastawa Allah ce fa'atu hunna ujurahunna fariida ko ba su ujur ujur ana nufin sadaq فريضة دول من فرلا la النساء صدوقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا سنة akwai نبي in تشيروا ce أنت تشيروا wato shari'a ta tsora wa miji ya ciyar da matarsa ala kadari halibi wato almadiyya iya gwargwadon ikon ka za ka ciyar abin da ya sa na faɗi wannan jumla haka kada wata mace ta ɗora wa wani namiji hakkin ciyarwa sama da abin da ya fi ƙarfin albashinsa ko samunsa abin da ya kawo a yi addu'a Allah isa albarka ya ku iyaye mata ku daina leƙa gidan alhaji wane da gidan malam wane da gidan wane ki daina zuwa gidan yini kina kallon karkashin atamfar wance mijinta babban dan kasuwa ne wance mijinta babban ma'aikacin gwamnati ne wance mijinta babban ɓarawo ne mai wahura mai ɗiban kudin al'umma ke ko mijinki miskini ne rayuwa ce ake gatanan gatanan Allah ya rufe asiri yaya za ki ce sai kin yi rayuwa irin ta matar ne? yaya za ki ce sai kin ci abinci irin na gidan wani ke kanki fa a gidanku mahaifiyar fa haƙuri take da babanki da mata sun yi haƙuri akan abin da mazaje suke ba su a gida na ciyarwa da shayarwa da sutura da wurin zama to da sun dace da zaman aure ko kuma maza ku sani cewa hakkin matan ku ne akan ku ku ba su abinci da safe da rana da daddare iya gwargwadon iko in ba a da hali sai biyu a ba su guda biyu a ba su abin sha a ba su wurin zama askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhinna sutura dole ne mutum yayi wa matarsa sutura amma yau sai dai Allah ya ce mana maza mutum a shekara zai iya canja sutura kala kaza amma wallahi ba lalle ne ya iya sai wa matansa a tamfa kaza ba wani ma cewa ya aini yau shekara ta kusan goma sha tara da iyali rabona da na sai matauta a tamfatin na laifi da na kai wai har yanzu laifin bai gari ba wannan rayuwar bahaushe kenan ba kula ne ba mu da kirki mu ma ta wani bangaren da sutura da kayan ado da kayan kwalliya mutum bai fiye mai da hankali ya bincika shin matarsa tana da kayan kwalliya tana da man shafawa tana da turare tana da sarka tana da kaza ba a fiye damuwa ba an fi mai da hankali akan ci da sha kawai kuma wannan abubuwan su ne suke rike macen ka ganta a matsayin mace ka ji cewa kana da wata matar ka ingantacciya dole sai an shafa hoda haka Allah ya yi su kan ba sa iya rayuwa sai da makale makale da rataye rataye da shafe shafe namiji ne zaka shiga kawai ka watsa ruwa da sabulunka na wanki ma ka fito lafiya lafiya kai barazana lafiya kalau amma mace bata isa ba sai ta ta saka hoda sai ta saka turare sai ta saka dan kunne sai ta saka zobe sai ta yi lalle in ba ka ya in ba ta haka ba ba za ta yi kyau ba shi yasa wasu malamai suka ce ashe namiji ya kuma ta kyau dan shi namiji bai da bukatar makale makale da rataye shafe shafe amma ita bata isa ba in ta fito ba ta yi wannan ba ba za ta gano ba to maza wani tanadi kuka yi wa matan ku dan inganta rayuwarsu a cikin gidajensu kowace mace idan ta yi wanka wallahi ana akalli sai ta minti goma sha biyar a gaban madubi amma in madubin akwai hoda idan madubin akwai turare in madubin akwai kaza su kam ai Allah ya yi su ne 'ya'yan ado ne da kwalliya aw man sha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin haka Allah ya mace yar kwalliya ce yar ado ne to yana daga cikin haƙoƙinsu duk yana daga cikin nafaka din da Qur'ani yace liyunfiq zu sa'atin min sa'ati ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها to Allah ya ce ku ciyar duk wanda yana cikin ciyarwa bayan tuwo bayan abinci akwai riga akwai sutura akwai kyautata wurin zama akwai kulawa da lafiyar mace duka wannan kuma malamai suka ce miji yayi wa matansa da dukiya ta halal ba ta haramun ko mai shubha ba sannan kuma bai dace ba ga irin ɗabi'ar da wasu maza suke yi mutum ya saka mai kyau ya ci mai kyau ya ɗaura mai kyau ya makale mai kyau ya hau mai kyau amma ya bar iyalinsa cikin ƙunci da talauci da rashi idan ya je kasuwa abincinsa na daban ne daman ba a kai masa abincin gidansa kasuwa saboda ya san bai musu abin kirki ba yana jin kunyar a kawo abincin da yake ci a gidansa a kawo masa kasuwa saboda yara za su ce wannan shine abinci alhaji sai su ya basu da garau garau a can kuma kullum sai an raba masa kaza gida biyu ko gida kaza ya ci kaza lafiyayya idan yamma ta yi karfe biyar da rabi a yanka masa balangu na dubu uku da ɗari biyar ya zauna ya cinye ya sha lemu ya sa a sayo masa madara ya je gida a koshe in an kawo masa tuwo miyar kuka ya ta zage zage alhali abin da ya bar musu kenan a gida ga zul wannan zalunci ne kuma wannan ba daidai bane ƴaƴanka baka baka kishin ƴaƴanka ka ba su mai kyau su ci baka kishin kaza ka ba su mai kyau baka kishin iyalinka ka ba su sura mai kyau kana saka riga mai kyau kana saka abin hawa kana hawa abin hawa mai kyau kana cin mai kyau amma iyalinka suna cikin matsi suna cikin kunci kuma Allah ya rufa maka asiri wannan ba daidai bane duk wanda ya aikata wannan to ya zo da abin da yake babban laifi ne ainihin wato barin iyali cikin kunci wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wai ya manzon Allah menene hakkin matar ɗayan mu a kansa annabi ya ce an tutu'imaha idza ta'imt ka ciyar da ita in ka ci ma'ana duk wanda ya ci toce da iyalinsa ba a ce kai kana ƙoshe amma iyalinka suna cikin yunwa ba wa taksuwa ha idan ta sai ka ba ta sutura yayin da kai wa kanka sutura sannan kuma ka tsare mutuncinta wala tadribil wajha kar ka daki fuskar matarka kada ka aibanta ta ka wofuntar da ita kuma in ka zo ƙaurace mata in ta yi maka laifi to ka ƙaurace mata a cikin gidanta kuma a ta a shimfiɗa ɗaya sai ka juya mata baya ka daina kula ta kada wani ya yanki tikiti ya tafi wani gari ko ya tafi wata ƙasa wai ya yi wa matarsa hijira ya ƙaurace mata a'a hijirar sunna ana iya ƙaurace wa mata don a ladabtar da su a gidan sai ka daina kula ta ka ɗauke mata wuta ta yi ta yi ta kasa gane kanka ta yi ta kame kame sai ka ga ta ji jiki sai kuma ka dawo ka ce to a gyara kaza a gyara kaza in ba haka ba akwai matsala wannan ba laifi dan namiji ya ladabtar da matarsa ta hanyar kaurace mata wajen mu'amala da kaurace mata wajen kwanciya da kaurace mata wajen sakin fuska dan ta gyara laifin ta ba wai dan tsabar mugunta da ke ta ba manzo Allah yana cewa ya ishi mutum laifi ya tozartar da wanda yake karkashinsa yake ciyar da shi yake ɗaukan nauyinsa duka wannan kulawa ne da hakkin iyali ya koyi wani musulmi daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi shine karantar da matan mu addini hakkin matarka ne ka karantar da ita addinin musulunci ka koya mata aqida ta ma san imani da Allah ka koya mata ibada ka koya mata sallah tsarki alwala jinin haila jinin haihuwa jinin rashin lafiya azumi daukan azumi sauki azumi zakka in ta samu kudin zakka aikin hajji in za ka kai ta aikin hajji sada zumunci dukkan abin da ya shafi addini ka koya mata ka nesantar da matarka daga shirka ka mata bayanin hadarin shirka kar ka zama ahlus sunna mai tauhidi matarka mushrika ko yar bid'a mai rungumar bid'a da yawa daga cikin yan uwa za ga mutum yana da sunna da bin Allah da bin manzon Allah kokari amma matarsa tatacciyar yar bid'a ce ce ya kuma haka suke na na na na rasa yadda a ah, haɓa alaji ƴaƴanka masu sun zama yan bida kana ji kana gani a gidanka in yi wasa wallahi ƴaƴanka za su wayi gari suna yaƙar sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai kai da gaske kenan dole ne mai gida yayi kokari ya mai da gidansa irin yadda yake akan tauhidi da aqida da sunna to iyalanka ma suna da irin wannan aqida ta tauhidi da sunna ka sanar da ita malaman sunna ta san su ta rinka sauraron su in ba haka ba za ta rinka sauraron wancan shirin da ake a wancan gidan rediyo su za su rinka sarrafa maka ita da yawa daga cikin mazaje akwai waɗanda wallahi matansu a gidajen rediyo suke karɓar shawara yan duniya ne kurin za su zo suna shiri a gidan rediyo ko a ɗauko wata macen da ita kanta bari ciki take da mai gidanta amma a kawata rediyo saboda ta iya surutu wai tana ba wa mata shawara yaya za a yi soyayya ya za a yi zaman gida matarka a wurin waɗannan take karɓan shawara don me don baka koya mata ba kuma baka kai ta makaranta ba ko kuma tana karɓan shawara a ƙawayenta da yawa daga cikinmu akwai waɗanda matansu ƙawayensu suke juya su za ka iya ba da doka a gidanka matarka ba za ta ji ba amma wallahi za ta bi zancen ƙawayenta daga cikinmu akwai wanda matarsa akalar gidansa gaba ɗaya surukansa suke juye gidan sai abin da aka gaya mata a gidansu sai abinda yayanta ya gaya mata ko sai abin da ƙaninta ya gaya mata kai dai ga kanan fanko ne a ajiye sai dai wahalar ciyarwa da biyan kudin makarantar yara da ainihin biyan kudin haya da daukar nauyi amma baka isa ka bada umarni ko ka bada shawara ba duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata wallahi sai mun jawo iyalan mu kusa da su mu nuna musu cewa suna ƙarƙashin mu kuma abin da muke so na daidai in ba sabon Allah ba dole dole shi za a yi ka nisantar da matarka daga bin bokaye jama'a ina shaida muku wallahi mata suna zuwa gurin bokaye da yawa wani sirri ne da ba ku san shi ba saboda ba zuwa gidan bokan ku ke ba inda za ku bincika malamai bokaye a garin nan da suke harkar bokanci yawanci sun fi samun kuɗi ne a wajen mata duk inda mutum yake da ɗan maiko maiko in ba yi da gaske ba wallahi ya kafa tauhidi a gidansa ba matarsa za ta tazurubtu tana ɗebe mai kuɗin cefane tana kai wa boka ya ba ta maganin da za ta mallake shi ka duba da tauhidinka da aƙidarka da sunnarka da ƙiyamun lailinka da karatun ƙur'aninka amma wata tana can tana bibiya wai ya za ta wai rufe ka ya za ta yi danne ka ya za ta riƙe ka wai sai abin da ta ga dama shi za a yi suna kai wa bokaye kuɗi suna zuwa ma wasu kan baƙin ciki ma har su ba da mutuncinsu wa wasu malamai ƙazamai marasa tsoron Allah su keɓanta da su duk mace da kake gani in je kace za ka bata taimako akan harkar miji to wallahi azim in ba sa akai ba ko shirka za ka ce ta wallahi sai ta yi mana akwai matar da ta je ta sadi, kuturu ne boka kuturu kuturu Allah ya ƙara mana lafiya shi ma ya bashi lafiya ya shiryar da shi wallahi zuwa ya je sadu da ita don ta samu biyan bukata ya ce mata zai sadu da ita amma in ya sadu da ita in dai mijinta ya je ya sadu da ita to ta gama mallake shi haka ta ba da jikinta da mutuncinta wannan kuturiyar sadu da ita kuma ta zo ta rasa abin da take so da dan mijin ya fi ta kiyamun laili dan mijin ya fi ta watakila tauhidi watakila ya fi ta karfin addu'a da kanta ta zo tana tambayar wani malami ta shiga uku ta rasa inda za ta sa kanta ba abin da ba sa yi ana binne bunne a gidaje me yasa matan mu suke binne bunne a gidaje ba koya musu tauhidi ba kuma Allah ya jarrabe mu da kazaman malamai masu sunan malanta suna bokanci suna tsafi suna sihiri a ɗauki ka a yanka a maka sihiri a ɗauki ka a yanki wani bangare a maka sihiri a ɗauki gajeren ka a boye ka neme shi sama da kasa ka rasa wallahi sihiri aka ba tuntunin an je an binne shi a karkashin ainihin gadonka ko a wani guri sauransu binne-binne makale-makale rataye-rataye da kuma wato wato zuba wa mutum budi a cikin abinci barbaɗe kenan wani ya kama matarsa ta kawo masa abinci ta gama sai ga ta sa hannu ta ɗauko tana kasar kasar kasar kasar tana zuzzubawa yaya aka yi a ashe uwarta ke ta je gurin wani boka ta karɓo mata suke in kin kawo mai abinci kafin ya ci barbaɗa masa a ciki wani ya kama tana zuba masa gaba wani ya ce ai wallahi bana cin abinci a gidana ni kaɗai matata sai ta zo ta fara bismillah ta yi loma uku lafiyayyu sannan ni ma fara saboda duk abin da ta zuba ya je in zai cike ki mu tare da baki daya malam a yau saboda rashin amincin gidaje akwai kasan mutanen da ba sa yi cin abinci a gidajensu saboda ba su da garanti akan matan su, wannan wace irin rayuwa ce al'ummar musulmi kana zaune da mutum baka yarda da shi ba me yasa saboda wasu sun riga ka akan shi duka wannan dole sai kun kula kwarai da gaske sannan kuma yana daga cikin abuwa masu muhimmanci mutum ya koya wa matarsa makarimul akhlaq hakkinta ne girmama mutane girmama abokananka girmama makota kace ta faɗa da makota girmama danginka da danginta kuma ka koya mata mutunta mutane da sanin ya kamata yanzu akwai matar da ake rikici da ita a duniya ba wanda ta tsana irin uwar mijinta wasu wallahi sun yi da na sani ina ma da iyayensa sun sun bar duniya a irin rayuwar da suke saboda sun kasa samun kwanciyar hankali tsakaninsu da su da iyayensu mata da kuma matansu na aure Allah ya jarabe shi yana bala'in son matarsa ita kuma matarsa Allah ya jarabe shi tana bala'in kin uwarsa kuma haka ake zaman auren fa akwai wanda zai zo ya zauna dan Allah ki hakuri kin san hajiya ta hankalin ya fara tabuwa kin san lamari ne na iyaye ne sai hakuri wannan fa matarsa wai yake ba ta hakuri wai akan wai akan wai hajiya ka kashe kanka diga ba a yi wa mata haka ka ce uwata ce a bi ta a dole ni ma haka ne hakuri da ita da ba don ta haife ni ba da ba ki same ni ba kishi na mata su zo suna kishi da uwar miji kishi da uwar miji kuma akan san zuciya akan kin gaskiya akan san duniya yaya mutum zai bari matarsa tana kishi da uwarsa na sha faɗa a karatu ina maimaita saboda abun yana damuna kwarai da gaske kuma ina fata al'umma ta ta gyara mutum ne je sayo atamfofi guda kaza sai ya hada da uwarsa atamfofin da ya sayo wa matansa sai ya tsaya wa mahaifiyarsa irin wannan atamfa da ya zo ya kawo suka ɗauka sai wata daga ciki da ta na shi sai ta ce wannan kuma na waye, ka san iyayen da aka rena ka iyayen da za a take ka a waye nawaye ya kasa haƙuri ya ce na hajiya ne sai ta ce to yanzu ita matsayin mu ɗaya da ita kenan duk abin da aka sai mana sai an sai mata kenan to ai sai ka je ku raba kwana da ita ba ku ji karatun ba ku sai ka je ku raba kwana da ita ma'ana tun da matsayinsu ɗaya za ta sa a tamban holan matansa ma za su sa a tamban holan to ya raba musu kwana kuma wai ya zo yana fatawa wai mai hukuncin wannan matar wai fatawa wai yake wai اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وكويا ماتن su daina annamimanci su daina yin karya, su daina zagi su daina ainihin wato ashar wa yara yanzu idan ka je gidajen mu kana zaune a gaban ka wallahi matar ka zaka suna tura wa danka zan ci abu ka zanka wallahi bai kamata ka bari ba ka ce ke ba zagi a gidan nan kai tsawa ka turbune kai kwana uku a kasa gane kanka saboda ka ji an yi ashar a gidanka na'am nan gaba ko su fitar baki ta yi, sai ta yi bari kafin ta fita a sharɗin ta amma a gaban ku matan ku suke dura wa ƴaƴan ku ashar akwai laifi dan ɗanka ya zo ya dura wa kaninsa ashar ko ya dura wa yayansa ashar kuna kallo ba ka iya faɗa wani kuma shine ma mai uban ashar din ya tukuikuya wa matar ashar ya tukuikuya ya ƴaƴan ashar gaba daya hadihi su'u tarbiya wannan mummunan tarbiya kenan duka wannan yana daga cikin illoli da muke gadarwa kanmu a gidajenmu alfasha la'anta ko mutum ya zo ya zauna da shi da 'ya'yansa sun saka talabishin a gaba ana kallon alfasha kana kallo da ɗanka da matarka kun kunna wata gasha. wani yana runguman wata wani yana sumbantan wata ka zura ido uwar ma zura ido ɗan kuma yana leko ka yana kallo ka me ka koya masa fasa ko tsayar za ka yi aika ta kai kudan abin nan ko ka dan tsallaka kamar zaka abin da ka gotar da socket din wutar ta dauke ya kuma ka mutunci wallahi to amma abin da ke faruwa kenan mana, ana ganin ci gaba ne ana ganin burgewa ne musamman masu kallon wasan kwaikwayo masu kallon drama masu kallon kaza tare da 'ya'yansu wai jin daɗi ne wannan amma ba za su sa suna kallon tafsiri ko wani karatu na wani malami a wata tasha daga cikin tashoshin musulunci ba wannan kashe gida ne kuma kashe tarbiyyar yara ne ku yi ƙoƙari ku gyara miji mai kishi shine mijin da baya barin matarsa ta rinka fita ko ina da ko ina azzawjul ghayur kenan huwa alladhi la ya'zanu li zawjatihi fi at-tabarruj shine wanda baya barin matarsa ta rinka fita zuwa ko ina da kuma bayyana kwalliya da ado in an ce tabarruj fita in an ce tabarruj ana nufin bayyana ado yanzu mu ji tsoron Allah mutum ne fa zai je unguwa da shi da matarsa kana zaune a kujera tirisita a ɗakinka matarka za ta taɓa kwalliya ta saka matsatsan saket ta saka abin nan ta matsa ƙirjinta ta sawo wani abu gashi nan kamar gyale ne kamar menene ba za ta hijabi ba ta sa jambaki ta yi kaza ta zuba zabba ta zuba gulagulan da ka sai mata ta yi kunshi kuma ka ce za ku tafi unguwa ka je ka ɗauke ta ku tafi a haka ko ku shiga suto, ko ku je wani guri ana kallon matarka kai tana da kishi yanzu za ka iya cirin wandonka wani ya gani yanzu za ka iya bayyana ka ta matar ka ka? amma yau za ka yi bakin ciki duk wanda yake shiga manya-manyan shaguna a garin nan yana sayayyar kaya zai ga irin yadda alhazan birni suke fita da matansu musamman mutum ya je ya aure yar farar yarinya da mai dan haske sai ya tafi da ita wani wani so za su yi sayayyar kaya ka ganta malam ba daɗin gani iya tabarruj shi da babban riga da kula da komai da kamala ita kuma cikin tsiraici wai wannan shine birnantaka wai wannan shine wayewa wallahi wannan ƙauyanci ne ya koyan uwana da kun gina matanku akan addini ku gina su akan kunya da wanda suke ɗiban 'ya'yansu 'yan mata balagaggu su sa kaya matsatsai su rinka fita wurare na sayayyan kaya ko kasuwa shi ma wannan ba daidai ba ne bai dace ba ku rufe iyalinku ku ɓoye iyalinku duk abin da yake da mutunci kimanta shi ake yi to mijin kirki shine mai kishin matarsa kuma baya shigar da mazaje akai akai akai akai zuwa gidansa ɗazu ina gidan rediyo ina program wata mata ta kira ce da Allah mala ayi wa maza wa'azi da suke shigo da maza gidajen na yi kes ɗin da mata take cewa mai gidanta kullum sai ya rinka taho da abokanansa gidan shi kuma sai ya rinka kiranta ya ce ta kawo musu kaza kawo mana cokali kawo kaza kamar so yake a gamatar ana nan sai wani ya karɓi lambar wayarta ya je zai kama ruwa sai wani abokin ya ce hajji ya dala ban lambar wayarki saboda mu rinka gaisa ba sai ta hannun alhaji ba kuma ta ɗauka ta bayar mace ce mai rauni wallahi tallahi malam sai da ya dawo yana neman ta kai sai da ya dawo daga karshe nema yayi ya fidda ita daga gidan nan Take kuma tana jin tsoron ta gaya mai gidan saboda ya yi mugun yadda da wannan abokin nasa idan ka ji irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa barkatai na mu'amala da muke marasa kyau dangane da ainihin wato iyalanmu da sakewa mata wayoyi manya-manyan wayoyi suna shiga cikin ƙungiyoyin mata kala-kala da wanda ka sani da wanda baka sani ba za ka yi mamaki wallahi matarka ta yi nisa akan lesbianism neman mata yanzu abinda mata suke yi kenan da yawansu shiga kungiyoyi na neman mata wallahi yanzu ta whatsapp ko ta facebook ayyuhal ummal islamiyya a wayar ka za a iya aiko mata ana ta yaya za ta ba da kanta ta tura hotonta da tafananta da hidimarta za ta ɗauki hoton kanta ta tura kuma wata ta neme ta kuma ta biya mata bukatarta wallahi yadda maza suke neman mata yau haka mata suke neman mata wata ta ce ba ruwana da miji yaushe zan tsaya in wulaƙanta a hannun miji ga 'yar uwata da yawa yau mata suna neman 'yan uwansu da kansu da me da wayan ke kace mata alhaji saboda ba ka bibiya gani kake ta haifi ya biyar shida bakwai da kai ta tsira wallahi ko mai shekara saba'in shekar ka daga mata kafa bincike ta Allah kiyaye hanya idan aka yi maka bayanin barnar da mata suke yi da catin da mazan wasu wani ya yi wa mutawa yana cewa ya yi ya yi ya raba matarsa da wani abokinsa ya gagara wai ya zai yi na ce sai ka je ka san yadda za ka yi wai na yi na yi na raba ta da abokina ta kira rabuwa na ce kai da kake da tattasai da tumatir da shinkafa da taliya da gidan zama da komai na a hannunka har a ce wai ka gama doka an abi ka buɗe mata hanya mana lakum dinukum waliyadin ta je ta auri mijin ta je ta auri abokin naka akwai wani abin da aka maka fatawa yadda ka san wato ka nitse haka zaka ji saboda tsabar wautar mai fata mata suna alaka da wasu mazaje suna chatting da wasu mazaje da ba nasu ba mata suna boyfriend a yau a cikin gidaje na ce ku kula da su don ku kula da addininku ka zo ka shekara kaza da matarka tana da wani saurayi yaro dan jami'a ko aure bai taɓa yi ba wallahi al'azim ana qulu lakum hada wa uqsimu billah ina muku rantsuwa da yawa masifar da yake faruwa kin da ga mace kamila amma tana da wani yaro karami shine boy cramps dinta wani kokari kai na ka tsarkake gidanka daga wannan bala'i ga abokanai ma da marasa kirki abokanai mata marasa kirki da za su zo su canja kwakwalwar matarka su canja tunanin matarka lalle ne ka san matarka dawa dawa dawa cikin abokanai suke alaka wannan hakki ne a shari'a naka dan bai kamata ka bar ɗanka ya yi abokantaka da waɗanda baka sani ba haka idan ka ka harkar direbobi a gidaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda Allah ya kubutar direbobi masu tuka mata a gida ku ji tsoron Allah direbobi masu tuka iyalan mutane ku ji tsoron Allah wanda ya fi kowa gajeren tunani shine zai ɗauki saurayi matashi wai ya ce shine direban gidansa kuma yana da yara 'yan mata akwai haɗari ba ƙaramin haɗari ba inda yadda za a yi koya wa ɗanka ya rinka ɗaukan matanka suna zuwa unguwa inda yadda za a yi inda yadda za a yi in kuma da yadda za a yi ɗauki matarka da kanka ka kai ta unguwa amma wallahi in aka buɗe muku shafi na ta'adin da direbobi suke yi da matan alhazansu ban ce kowa ba ban ce kowa ba na faɗi sunan ne kawai amma wanda ya san yana yi sai ito ba zuwa ga Allah barnar ta isa da yaran gida yaran gida ko almajirin gida ko yaran kasuwa ko wanda ka hale masa yana shiga gidanka jama'a ana ta'adi a cikin gidaje ko dai su rinka keɓanta da yaranka 'yan mata baka sani ba ko kuma da su kansu matan auren akwai almajirin da ya ce hajiya kullum sai ta neme shi almajiri mai wanke-wanke saboda lalacewa tana neman almajirinta na'am ɗabi'a ce ta mace bayan da za ka yi ta sai dai Allah ke da waɗanda suke barin gidajensu a cike da fimafimai na kallace-kallace ana ganin duk komai a gidanka halal ne wallahi ka ɗauki diga kana rugurguje gidanka ka toshe duk tashoshin da baka yarda da su ba toshe su ka ce ban yarda a ga kaza kaza kaza a gidana ba ka faɗa da hujja ka ce kuma in na ga ana gani bayan azabar Allah kuma akwai tawani ma ba laifi bane wannan saboda me wannan kallace kallacen barnar da suke yi a gida billahi lazimi sun kusa su shaidan din ma barna ku kiyaye wannan hakki ne na kulawa da gidajen ku dan kar a samu matsala ina tunatar da ku faɗin Allah ya allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون daga cikin hakkin iyalin ku ba su hakkokin su na auratayya jama'a akwai mazajen da suke kaurace wa matansu biduni sababin shar'i bi ghairi sababin shar'i ba tare da sababi na shari'a ba na'am na faɗa ɗazu miji yana iya ƙauracewa matarsa da wani sababi na shari'a don ladabtarwa ko kuma me da ita kan hanya da ta dace amma ba ƙauracewa na mugunta ba akwai wanda suke ƙauracewa matarsa shekaru kuma lafiyar ta ƙarar in yaje ɗakin wance ɗakin bacci ne amma in yaje ɗakin amarya nan kuma ɗakin hira ne ɗakin kaza ne ɗakin kaza ne haramun haramun suna da hakki a kanku ku biya musu bukatunsu don kada su je su koma suna neman wasu a waje na yi muku bayani a baya mata suna zuwa su nemi maza daga cikin sababin shine mutum ya ƙaurace wa matarsa tarbi mutane tana buga musu waya ko ta ga hoton wani tana bin su saboda ta kasa samun biyan bukatar ta aure a wajen ainihin mijinta ko yawan tafiye-tafiye ba tare da daukan matar a tafi da ita ba ba tare da kuma kulawa da hakkinta na auratayya ba duk mutumin da yake da yawan tafiye-tafiye kuma yana da mata ya sani fa akwai wani hakki na musamman akan wannan matan nasa saboda suna shiga cikin kunci da matsi yawanci ba su fiye magana ba sai abin ya gure amma ana cutar da su kwarai da gaske suna tambayan malamai kuma suna faɗa har ma suna neman yaya za su yi kun san cewa yanzu mata sun fara zuwa suna sayan al'auran namiji a shago su ajiye a gidansu saboda in mijinsu bai biya musu bukatarsu ba kun san sukan zo su ɗauki wasu abubuwa su ta karantawa da za su je su biya wa kansu bukatu na fasadi da barna saboda mai gidanta ya kaurace masa? italatul ghiyab tsawaita nisantar mace shi ma wannan yana cutarwa shi yasa na umar ya ainihin wato tambayi yarsa na hafsa yace iya wata nawa ne mace take iya hakuri babu miji ma'ana mijinta zai yi tafiyar wata nawa ne za ta iya jurewa duk wata mace a duniya hafsa matar annabi tace wata hudu ne duk wanda ya tafi ya bar matarsa sama da wata hudu to komai zai iya faruwa sai imani ne kullum zai rike ta kenan duk tafiye tafiyen da mutum zai yi kar ya wuce wata hudu ba tare da iyalinsa suna tare da shi ba akwai waɗanda suke koya wa matan nasu wato fasadi da kansu kamar amfani da bulu film wal iyadu billah wannan mugun fim bai da daɗin gani bai da daɗin ji mutum ya ɗauki wannan ya saka a gidansa ya kunna wa matarsa ya rufe ɗaki su kashe wuta suna kallon turawa suna saba wa Allah wai suna yin koyi da su fa hada haramun haramun ne ba daidai bane ko ba komai ka ga tsiraicin wani ko ba komai ka ga tsiraicin wata tsiraicin wani na hoton tsiraicin wani na cikin bidiyo din ko ba komai wannan ya ishe ka bala'i ya ishe ka ainihin wato takin hankali sannan kuma yana da kyau mu kula da adalci rashin karkata zuwa ga wata mace a bar wata adalci shi ke zaunar da gida lafiya rashin adalci shi ke rugurguza gidan mai gida fala milu kullal maili kana da mata biyu to kai kokarin ka daidaita tsakaninsu wajen ainihin kyautatawa ka daidaita tsakaninsu wajen ciyarwa da wurin zama da komai da komai kada ka bari 'ya'yanka su fara gane cewa kai din azzalimi ne kana cutan uwarsu kana fifita amarya akan su daga nan ka jefar da siƙa amincinka a wajen 'ya'yanka haka kuma ita uwar ma ba za ta ga kimanka ba ba za ta ga darajarka ba da yawa akwai masu rabon kwana kawai sai ce yadda ya ga dama zai ke zan rinka miki kwana biyar ke kuma kwana biyu zan miki in za ki zauna ki zauna in ba za ki zauna ba ki tafi wallahi ba akwai masu yin haka watakila ya daɗe da ita saboda tana da ya'ya da yawa ita kwana biyu zai rinka bata wacce kuma amarya ne kwana biyar zai mata in mata suna maka tambaya akan irin wannan abu sai ka ce ba a yi ƙarya ne amma wallahi kuma da gaske ne wato mutane suna wannan sannan ya ku uwana mu yi kokari mu taimaka wa kanmu mu taimaka wa iyalanmu mu yi abin da za mu mutunta su ziyarar iyayensu kyautata musu faɗa musu maganganu na kyautatawa da yin amfani da ra'ayyukan mata ɗin in sun faɗa mutum ya zauna da matarsa ya nemi shawararta in ta faɗi daidai ya ɗauka ya aiki da shi ko ya ce wa 'ya'yansa ku je gurin mahaifiyarku in ta ce ku yi kaza ku yi ba laifi je a ɗauki ra'ayinta don annabi ya nemi shawarar matansa ai akan abin da yake na al'umma ma gaba ɗaya amma a ce wai mace banza ce ba za a karbi shawarar ta wannan ba daidai ba ne ba ai ba za ka ji daɗi ba idan mahaifinka ya ce mahaifiyarka banza ce ba zai karbi shawarar ta ba shawarar mace karban shawarar mace wannan abu ne mai kyau da sauƙaƙa musu wannan abu ne mai kyau da mutunta su wannan abu ne mai kyau abu na ƙarshe ya koyan uwana kada wani miji ya sabarwa matarsa rayuwa ta kolewa da miƙe kafa da wuce gona da iri a gidan shi na kufance ni halal ne ka ci mai kyau halal ne ka sha mai kyau halal ne ka yi sutura mai kyau amma alfahari da abinci alfahari da kayan gida alfahari da kece reni akan mu'amaloli na zamantakewa na gida da iyali wallahi tallahi duk ranar da rashi ya same ka zaka gane kuranka rayuwar rafahiyya mace ta zo ta zaune kana zaune da ita ta yi ta kafa maka sharadi ni ba na cin shinkafa irin kaza ba na cin yar kaza sai yar kasa kaza sai yar kasa kaza sai yar kasa kaza ta dora maka wani nauyin da kai yanzu kana da kana da shi gobe fa kana da garantin wannan aljihun da zai ci gaba da cika ajibi ni ba na cin kaza ni ba na cin kaza kuma ba wai mata ce bane tsabar samun wuri ne me yasa ba za ta ci abin da kowane al'umma suke ci ba na sha faɗa a hudu ba a karatu ina cewa ku sabar wa ku rayuwar jin daɗi da yalwa wani lokacin kuma ku sabar musu rayuwar talakawa idan kullum ana cin mai kyau a gidanka dan Allah wata rana ka auro garin kwaki ka ce shi za a kwada a ci garin kwaki ba abinci bane haramun ne in sun ci ka siyo kulikulin ka mai kyau a kwada shi ana ganin babban gida da AC da waya ka ce yau garin kwaki za a ci da salat kai ma ka ci ko wata ran da daddare ka ce a tuka tuwon dawa a yi miyar kuka kada a yi a sa nama ka ce in sun yi magana ka ce gidan wane wane kullum shi suke ci yau shekara ashirin irin wannan suke ci ka taimaki ɗanka in ya tafi makaranta ba yi da wannan abincin ka taimaki ɗanka in aka ɗauke shi aiki a wani wuri bai da wannan halin ka taimaki yarka in ta auri ɗan talaka wanda shi tuwon dawon zai kawo a tuka ka taimake ta amma in ka gina su akan rayuwa ta kecere ni a gidanka ba isa a sa a tamfa ta kaza ba an fi karfin a tamfar kaza kaza kaza da sauransu wallahi ana bani labari a uwana ku yi hakuri wani mutum ne fa ya zo gidansa ya ga wai an yi shinkafa da wake kafas ta ya ya buji kwan shinkafa da wake yace banza shinkafa da wake a nan gidan ni za a yi wa shinkafa da wake saboda baki da kaza baki da kaza yar abu kaza fa saboda yana da wadata wai ya fi karfin a yi masa shinkafa da wake to Allah ji kan shinkafa da wake Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin المشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله